uwa matasa barkanmu da war haka barkanmu da sake saduwa a wannan labarin matasa kenan tare da ni rakiya a rimi da gora ta fanta shamsula fantastic ya kike alhamdulillah gora ya wajen ki muke labari to gora haka nan ne yau za mu kawo batun cikaron kungiya wanda kungiyar 'yan makaranta ke fidawa a cikin kudaden dalibai na jami'ar abdulmumuni tarihin yau da ya karkata ne domin gano wani matashi mai dimki ibrahim muhammad a ƙarshe kuma kamar kullum wasannin motsa jiki. gwara a jihar Zandar al'amarin da ake kira Fale ya ɓata sunan wannan jihar, koda kuwa gaskiyar ta sha bamban sosai a cewar matashiyar mai shirya fina-finai Aisha Makki wace a cikin fim ɗinta Zandar ta yi ƙoƙarin nuna gaskiyar wannan Fale. Gora gare ta ita matashiyar matasa dama ba su da damar samun tattalin arziki wanda hakan ke ingiza wasu daga cikin su faɗa cikin jarabar ƙungiyoyi masu tayar da hankali da masu tsatsauran a yi. Mustapha Mamman Sani ya sa mun gano abubuwa da suka sha hankali cikin wannan fim kin nata. A cikin gajeren fim ɗinta mai suna Zandar matashiya mai shirya fina-finai Aisha Maki na ƙoƙarin ƙara darajanta garinta na aihuwa wanda ake yi wa wani kallo sanadiyar faruwar wasu abubuwa a zahiri. Ta hanyar fim mai suna Zandar Aisha na son ta nuna raunin matasa na pale waɗanda ba su da hangen abubuwan da za su yi a gaba kasancewar babu damar yin hakan. Idan ka je sama ranar gizo ka rubuta sunan Zandar sai ka ga wasu rubuce-rubuce da yawa. Shi yasa nake za a kira wanga film Zandar saboda su gane abin da yake faruwa a cikin masarautar. Don matasa da yawa ba su da aikin yi ne ba su samu mafita ba shi yasa suke shiga wanga aiki na ta'addani. ko bayan jiharta aisha maki na kyautatawa ƙasar Nijar ta hanyar fim ɗinta in ji da masi a haifafen jihar zandar tana nan tana ɗaga tutar nijar kuma baya ga yankin zandar kuma muna alfahari da cewa ai yankin zandar ce a bikiyan ce da ke nan tana kokari ta fuskar silima ta fuskar kasa da kasa mai fim ɗin wadda tuni ta lashe lambobin yabo da dama a fannin wasan sinema ta kama hanya sosai domin maye gurbin maye mayan masu shirya fina-finai na nijar kamar gingare maiga ko kuma umaru ganda lokacin babban hutun 'yan makaranta ne kuma kamar yadda aka saba gora ɗaliban ƙasar Nijar da ke zaune a Algeria suna ta ƙoƙarin komowa gida. Amma kash gora bayan makonni na jiran jiragen zuwa Nyamai wasu ɗaliban sun zaɓi dawowa ta hanyar ƙasa duk da hatsarin da ke tattare da haka. Sai dai kash a makon da ya gabata wasu gungun ɗalibai sun biya kuɗin tsotsayin da ke jiran su akan hanyar zuwa Nijar a cikin wani hatsari tare da ayarinsu wanda ya haifar da raunuka da kuma asara. asarar rai guda. Ibrahim Ɗanladi Furaira, babbar sakatare a kwamitin zartarwa na ƙungiyar ɗaliban jami'a na Nijar mazauna Algeria, ta bayyana halin da suke ciki a rahoton nan na Rafiya Mai Kano. Gaskiya ne, babu jirgin da yake tashi a nan shi yasa abokanenmu da yawa sun ka gummaki su ɗoki hanyar ƙasa domin su koma mu samo musu jirgin da zai tashi domin ya sauwaƙa musu komawarsu gira ko da yake dai ba mu samu biya bukata ba akan haka amma zauwa shugaban ƙasa a nan kamar wata mafita ne tunda mun samu ganin shi an yi magana akan matsaloli da dama da suke damu ɗaliban Nijar da suke nan Aljeri kuma ya saurare mu. A wannan karon za mu yi magana game da kuɗin ƙungiya da ƙungiyar ɗalibai ke fiddawa. Haka ne gora an samu wani lokaci yanzu bayanai suna yawo cewa a jami'ar Abdulmumuni da ke nan babban birnin Yamai ɗalibai suna biyan shika bakwai. Ga rahoton Olivier Asogbavi. Ƙungiyar ɗaliban jami'ar Abdulmumuni ta Yame tana ɗaya daga cikin ƙungiyoyin sandika da aikinsu shine kare kare 'yancin mambobinta sai dai domin tabbatar da wannan aikin kungiyar tana cire jika biyu kuɗin sefa a cikin alawus inda ake baiwa ɗaliban jami'ar saɓanin jika bakwai na sefa da aka yada kan shafuffukan yanar gizo a ganin zaman allah maman bubakar mamba na kwamitin zartarwa na kungiyar ɗaliban jami'ar ta yame wannan cirewar kuɗin ana amfani da kuɗin ne domin ɗaukar ɗawainiyar ayyukan kungiyar abin da muke na farko da waɗannan kudaden shine muna taimakawa duka wani ɗalibi da ke jami'a ko kuma a cikin gari da yake fama da matsala ta rashin lafiya. Kwamitin zo da kullum suke sintiri akwai motoci da suke fita sai sun tsara. A'a da fari ni ban yarda ba da haka nan sai na samu wasu abokanai na da sun kai mini bayani dalilin da ta kungiyar take tara kudaden ga saboda da shine suke samu su yi wa'ansu ayyuka a cikin jami'a. Domin kyakkyawan larawan sa ido kowace shekara akwai wani bincike da wani reshe na daban ke yi domin sanin tabbatancin inganci bisa ga kulawar tafiyar aiwatawar da kungiyar ɗaliban jama'a abdulmumni ta yame ke zartarwa kamar yadda wani mamba na kungiyar ya kyankyasa mana. Gura a wannan tarihin Lahadi Anise Karim ya ɗauke mu zuwa gano wani matashi mai ɗinki a jihar Agadas mai suna Ibrahim Muhammad wanda ya sanya wannan sana'ar a matsayin babbar aikinsa. To ga tarihin na Sam saurare Muna cikin shagon ɗinkin mata wajen Ibo Tayar mai shekaru talatin da aihuwa Ibrahim Muhammad eh, gwabro ne kuma baki karfafe mai tsayin mita ɗaya da ɗugu sittin da biyar zaune gaban kekensa na ɗinki yana wannan aiki yau da fiye da shekaru shekaru goma. Gaskiya na zama na wurare da dama inda na koyi aiki. Akwai wani mai gida na da ake ce malam. Na yi kama kusan shekara bakwai ko takwas. Ina koyi aiki wurin shi. Sani sani dai nima zan sa wani buɗanawa. Da kusan ni ɗaya ka aiki ko mu biyu yanzu mun kusa mu goma. Aiki ko wani iri ana yi. Ba rasa kamar mashin goma wanda ake aiki da su. Akwai abubuwa da dama da. Muhammadu Magori ɗaya daga cikin yaransa na ƙoƙarin aika a sauran ɗinkunan mata da hairar zuba a kai ba. gaba ba an shi ne ina nan dai da goge shi yanzu. Kaya kan an da su sai a bani in sa duwa watsu in goge in sa cikin leda a mika mutane kayan su lalle na koyi aiki da dama wajen ibrahim a wajen ibrahim muhammad akwai sabo kamar jinkiri wajen bada kaya su ne wasu da suke nuna da damuwa babban fatan ibrahim shine na samun shagunan ɗinki domin horar da matasa domin yaki da zaman kashe wando na matasa. wasannin rukuni na kofin rugubi na afirka na ci gaba sabilin nasarar da ya samu a wasan share fage da ya buga da uganda a wannan lahadi 18 ga watan juli a kampala 'yan wasan algeria sun samu tikitin zuwa wasan kusa da na karshe na kofin afirka wanda ya cancanci zuwa world 2023 a faransa 'yan algeria waɗanda a ghana ta buge su a ranar 18 ga watan juli suna cikin matsayin tilas na yin nasara don karewa a a cikin biyun farko na wasan su na uku. Kasar Uganda ta kada kasar Ghana wasan da ya tashi da kwallaye 53 da goma sha biyu a ranar goma ga wannan watan na Juli, wanda hakan ya sa aka cire kasar Ghana daga wasan. A wasannin kusa da na ƙarshe kasar Zimbabwe ta hidda kasar Burkina Faso bayan ta zira mata kwallaye 95 inda ita kuma biyar a ranar 22 ga wannan watan na Juli, wanda ya lashe gasar zai kasance wakilin Afirka na biyu a gasar cin kofin duniya wadda za a yi a shekara ta 2000 2023 tare da Afirka ta kudu. A nan muka zo ƙarshen labarin matasa sai kuma wani satin idan Allah ya yarda za mu zo muku da wasu labarai.